أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh godiya da ya yabo da girmama da zaka daga Allah madaukakin sarki muna gode ma Allah bisa ga baiwa ce da rahama ce ya ba mu ikon sake haɗuwa ne da wannan lokaci da ke gaba da karatun littafin su mai girma har yau muna suratul anbiya ne sura ta ishirin da kai da cikin sura alwani da girma jiya darasin mu ya tsaya aya ta hamsin da takwas. Yau za mu fara daga aya ta hamsin da tara zuwa inda Allah ya so mu In ba a manta ba, darasin da ya shigo cikin kisar annabi Ibrahim alaihi salam. Wace ta ce kissa ta biyu daga cikin kissoshi guda goma da za a karanta muna a cikin wannan tsohuwar. Ah, jiya mun ji yadda annabi ibrahim alaihi salam ya ga ma'aikinsa da jama'ar ma'aikansa suna bauta ma gumaka yi musu tambaya babu amsa ingantacciya da dai kawai sun gane sun ga owaye suna bauta to shi ne annabi ibrahim ya ɗau mataki na tallata waɗannan gumaka da karya su da rubuza su don ya jawo hankalinsu zuwa ga komawa da bautar Allah shi kaɗai. To annabi Ibrahim ya halaka waɗannan ƙananan gumaka sa'annan ya raja ya gasari a wuyan babban gumakan da shi kaɗai ya rage bai faskare shi ba. To shi ne da suka zo suka ga yadda a wai kasance ƙalu sai suka ci ba a da rujohin bayan dawowar su da wai ijinsu su na jariya wa ru'yatihim bayan sun ga ma halla abin da ya kasance da asnanihim da gumukan sun kin sun an yi musu wato kirin an Su ka ce mun fara haza da a alatina yo aikata wannan aiki da gumakan sun inda hulun da zalimi zai duk wanda ya wannan aiki shi na cikin azzalimai ya zalunce da wannan aiki a fahimta su da wasu ƙalo lokaci ai ba a ba wule ba abu suna ce ba junan sami ina fata mun je wani matashi ya kurorin yana aiban da waɗannan alloli ai yau ribo yana aiban da yi ƙaru da ko ana kiran sa ibrahim da sai wata rana mun je wani matashi cikin matasan wannan yanki yana an gwazon gumakan nan shi na aiban da su to da kyar ba shi bane wa zalika bayan haka anna ibrahim annabi ibrahim kharaja ma'ahum ila mujtama'in ya fita tare da su a wurin taron su ta idin shirka falamma kana bi ba'u qariqi lokacin da ana tafiya kan hanya alqanatu sai wa da kai da gangan sai wa wa kare ce in yi tsaki mun ban da lafiya ashtace miki ragiya kafa wuna da ciwo ana da iya zai yau kwari saboda dubara ya ce musu ai shi ne da lafiya kafa wuni da ciwo fatara ko ta suka bar shi nan wa ma ba ta tafi kuma na daji a akhir sun yi kira bayan wakadar da ke ko a ba'un nas alhaji akwai sauran mutane masu rami daga baya sai suka ji ya faɗi wannan magana ai to qala da sigatil hadith sabda yace da sigar rantsuwa wa tallahi la akidanna asnamakum wallahi zan kulla makida ga waɗannan gumaka na to wannan kalma ta wallahi la na wallahi la akidanna asnamakum fa kani a habbu afa sai waɗannan masu ramni da suke baya sai suka ce wanda magana. Zama rasha lokacin da suka dawo da wurin taron sun shirka wara au suka zama a tsara abin da ya faru da kuma a su tabakkaru sai sun ka ma karu kada ta kuminu abin da suka riga suka jiya ga shi annabi Ibrahim fa a baro ku ba ma a ahun sai suka ba da labari ga manyan yanzu inda nazira lokacin da wannan mas'ala ta faru ta fuskar gumakan. Ƙaru da aka faɗa wa manya waɗannan masu suka ce to lallai mun ji wani mutum na an saka kuma kasan shi na ta da ƙyar ba shi bane wannan ayi aro dai manya sun shi. ai aro a sa'o manya da aka ba ilim ga mabiyan ba to bi yi ala ayyukan na a tafi a taho da shi gaban muda ai zahirar bayyane la'allahu yashhaduna saboda mutane su shaidi abin da zai kasancewa tunda yanzu cewa an kai shi yayi a jidan shi da babu tabbaci amma duk da zama su gagarai duk da zama su zuwa Allah adalci ba nan sai suka da hanyar da yau musulmi ma sun gaba da yasta in an cewa da ya yi kaza kawai je gari ya ɗauka lungu da sako ya ɗauka a yi ta fasin cikin facebook da sauran waiwa ne ya yi kaza aiwa ne ya yi kaza to duk da ga hade ga su an ce mutu, ibrahim ya yi aiki amma su ce sai an taho shi don a tambayi a jiya ga baki kaga wannan aiki yau mutum ya fara bukatar su. Ina son gaji an ce ne ya yi kaza ku tsaya ku tabbata ku tsaya ku shiga baki ne shin anya gaskiya na ya yi kazan nan ko kaza ki ake ji amma da an ce ai wanda ya yi kaza a ah, shi na yi a shi na yi kaza da ake yaɗa a wani ya yi kaza wani ya yi kaza to suka gare ku da yadda kai tsaye da yake hukunci cewa annabi ba ya yi ba sai an tambaye shi don haka wannan aya tana karantar da mu ba a kan mamudun da maganar mutane don mutane sun ce ne kaza ya kowa ne ya yi kaza ba a kama shi da wannan amsulunci sai in shi ya faɗi da baki ne ko aka samu takakkar shaida yardadda da shaya amma yau kuri ya wasu cikin mutane na cita-cita da an cewa ne ya yi kaza kai ma sai ka ƙara inda jiya da baka cewa ne ya yi kaza kila ba ka ƙaro wani abu shi ma ne jan rai ya ƙara cewa ne ya yi kaza ko kayan ajima an ci amana wani an zalunci shi ba tare da dogaro a kan hurucin bakin ka ba ko wata shaida ta kaman ma da Allah ya zare ta saboda haka shaidin mu da hurta magana da cewa wani ya ce kaza ko wani ya yi kaza matsawar babar tabbaci irin wanda ke kwance mu a gaban Allah don a gaban Allah za a sai shi ka in ya ce kaza in cewa ya aikata kaza gaban Allah sai an gaishe ka a yau gogon ci da wani in ya aikata ka zan nan ka fita in bai aikata ba ka shiga ranar alƙiyama saboda haka wani malami ke cewa in fasle sanata innahu na yadda gannaka" a ayyuha al-insan la yadagannaka innahu tughban kare harshen ka ya kai dan adam kar ka bari ya cije ka don harshen ka kwamar cina harshen ka kwamar cina yana rawa cizon da kwamar ci zai yi ma ya yi cizon da harshen kada yi magana cikin bakin don magana da za ka waɗi ka yi da wani Allah ya wata gara kwamarci ya cije ka ba ko kwamarci guda ba da daga wata magana da za ka waɗi a turke ka wurin Allah a turke ka a tsaye ka ka kunyata saboda ga mazan zanka hattara da an ce an ce da cita cita قالوا أأ yanzu da shi an jira wuri da shi a gaban wanda ne don a ci da shi ƙalu sun kace da hulaye ba a da ne ya bace yaro a an tafa an da haza da ali hadina ya ibrahim yanzu ibrahim kai ga aikata wannan mugun hanji a wurin a wajen su mugun hanji ya ga aikata wannan ga alayen allolinmu a an anta bisa hadidar hamza sai ne a an anta kowane hamza ya zama صوت الفعل ده أعلى وإبدال الثانية ألفا هو أمير الذي ألف أجي أنت وتفصيلها هو أجي أنت وإدغال ألف بين المتحدة والأخرى هو أنت وتركه هو أنت وتركه هو بريد أأنت فأنت هذا لآلهتنا يا إبراهيم قال annabi Ibrahim ya ce saki da cina mai yin shiru an fi yin daga aiki da ya bada amsa da ya bada amsa da aikin da ya ba ala da ya ce ban fa'ala hu kabirun kun ga wannan babban gunki cewa na aiki haza wannan babban gunki saboda zai son hada ba wuta ma yan ƙanana tare da shi kishi na ya sa tare haza ala ɗariƙar kinayatin ta'ariyya wannan annabi Ibrahim ya faɗi shi bisa ga hanyar kinaya ta bijira da magana. Wadda alaihi ƙaunuhu dalili akan wannan ita ce manowa, wasu abubuwan in galu ya ce kuna. Ku tambayi kuma a kan in suna buruci, in suna magana ku tambayi In dai suna magana in kun ka tambayi su su babban na yawon na ayi. Ai, in aluhun ku tambayi su an fa'ili game da wanda ya aikata wannan kwaskari. na fakkare gumaka fa in na ɗaku in sun yi magana fa huwa da zai fa'ala hoto babban nan ya yi aiki wa in lam ku in ko ba su magana ba to fa ajizun nusuki wanda bai iya magana la ya kadu bai iya ce da iko ala fi'ilin akan aiki fa ajizun anin nusuki fa ajizun anin nusuki duk wanda ya kasa magana ya san bai iya magana ba za ya tsayo ala fi'ilin sai ya aika wal ajizu an al-fi'li la yakunu ila duk wanda da iya aikata komai to bai zama a abin bauta mustahiq lil ibada wanda ya cancanta abota ne daga sai shiga hanyar da malaman da ce mantiki ya shiga hanyar mantiki cewa babban su ya aikata in dai suna magana in suna magana ku tambaye babban su ya aikata in ko babu magana to wanda bai iya magana ina shi ka iya wani abu wanda bai magana bai iya wani abu ina kai a gona fara da hu ila akuti fara da hu ila an kubi faqatu innakum antum muqadirun ثم نكثوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم يتدخوا مجونا اتفقوا لسلالي فقالوا تسنكشي لأنفسهم مجونا إنكم عندهم ظالمون ba kun ce man ba ala haza da ali hadina inna gode da zuwa da gida ba kai babu azzalubai in ba ku ba bi ibadatikum saboda kula bauta ma man la ya duk wanda bai magana annabi ka a, wanda ya sassa rugumin kan ya fakkare su laisa bil walid ba shi bane azzalimi ku ne azzalumai kun zalunci ubangiji ku kun zalunci kanku da shiriri ta kautar wanda bai iya magana sun ma nake so a rafa ka san an rafa ba ko to sun ma nake so a rafa kuma sai suka ce kuma sai suka birkice sun ga ga gaskiya a rafa sai suka birkice in kada su suka birkice ilal da fa ko ba jayayya ba'da ko ba'da masal amu bil muraja'a bancin sun daidaitu game da magana don wasu magana da sun faɗi gaskiya innakum antum zalimuna gaskiya ta so ne a zalimi amma sun suka canza magana fashabba sai kamanta audu ko audamu ko ma wasu ilba zai zuwa ƙarya ya tsaye da asfala shai masa aliyan ala'ala wato yadda suka gano gaskiya kuma suka baro da suka komo da karya, kamar an ɗauki abu an mai da sama ne ƙasa ne ƙasa sama ne shi ne dukin ana Allah ya juye a ranar kudin da kansu ba a duk da kuma da suka dawo ga kasar shi sun gano gaskiya sai shi dan ya tura ya tura alam tara an na na, arsalna shayatina ila al-kafirin ko tawzur azza kaga suna isa ta ishi wata magana sun kai sun gane gaskiya ka ai mu mai mana hoton wanda ya ko magana ne yi kuma daga baya sun sako ma kai karu sun gaje wallahi da kada alinta ai ka san ma haula yadda kuna ai ka san wannan garwa magana ai ba san babu magana cikin Ibrahim ai ba kai ba da amuru na ya kake wa rubi ko ai da tambayar cikin babu to da kan babu magana قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانقروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم قال أدب إبراهيم يتشمس tunda yanzu ne ya gangara da su ya ja su har ya kawo hankalinsu inda sun gane lalle wawaye na suna bauta ma a da bai ne magana amma da ya koma koma baya da gaba sai shi ɗan ba su an goma baya ƙara sai annabi ibrahim ya ce a fata abu nuna ashe kuna bauta ma min nuni lahi wajen Allah ai badalahu madadin Allah ma la abin da ba zai amfane ku da shay'an komi min rizqin na arziki wa gairihi da wajen arziki ko ma kun bauta mai zai iya cina na muku komi wala ya kuma bai iya cutar da ku shay'an da komi idan lam ta'budu wa ko kuma wata bai ba uffil lakum tirda yadda hankalin bi kasar al uffil ko ce ha fatiha uffa bi ma'ana marda ana marda ni ai na kana rai ko ufa da muni al'amarin ku yayi sai yayi wai yayi muni wani ba ta abu da bin da lai da abin da kuka bauta wani Allah tirda ku tirda an ayi wani Allah aka za ta ajiru da ku babu da hankali Allah haɗe da asnama waɗannan gumaka na tattalikul ibada ba su cancanci abota musu ba wa inna ma yattalikwa kawai wanda ya cancanci abota ma Allah wa Allah ta'ala ba da mutum sarki an sai suka yi na wanda bai da hujja don wanda bai da hujja za ka ga shi ka faɗa shi ka san da shi shi ka san da hitina don ya faɗa rashin gaskiya dai shi mai hujja ko wata hujja sai a karawa sai a rasa wanda za a yi hujja ita kai ma faɗa shi ko wanda bai da hujja faɗa ya kasar suwa don a yi turmuku a waje rashin gaskiya sai bai bayyana ba shi da da wato husuma amma mai hujja shi kullum hujja sai a karanta shi ya yi da hujja to sai wanda bai da hujja shi ta faɗa to sun ka ce har riku ba abin da za a yi ne a kore shi kun ga yan aka diwa bisa ga hukunci da shi aka gaba da hukunci ya kawo hujja da sun kawo hujja to tun da ba su da hujja ba a yi wata karama hujja kai a kone shi a wuda shi ai ibrahim a kone ibrahim wan suru ala hadakum ko je wata kuma kan ka ji wata wanda kaka bauta ma shi ka je shi kaka ba ko ai shi ka ba da je mu ka sai ka mai hada yan abin wannan gaskiya na ai shi ka wata ka kai ne ba

wani daga cikin da abayan shi suna da gurbi ya mai tsari zanen ke fantacce ya aza gurbi ya kawa shi ɗari to sai ya ne sun da musulun da sai ya ne samari in da ya sai su sace gurbi sai su da shi can gona inda aka zube shara sai su ya tsaye za ya ce ya zo cikin tsarin gurbi ne ya gurbi ba ya ba ko ya tsira da ya gurbi sai ya zaune da dagwai bai nan bai can sai ya wada sai ya ci mutum cikin shara wadana da yari ya dauko a gida ya kakka sai ya sa sai tare ya mai zai da gobe sai dare ya yi dare ya yi kwarai sai zo su sashi gunki su kai shi kuma cikin shara su aji sai rana ta uku sai suka samu musan kare kare matacce son da arne da gunkin nan ko a gada cikin bola ko da ya zo ga kare matacce ya rufe ga gunki na ɗare shi a rana da biyu da ya zai farko ya gyara shi a ya zai ce kai ya wata sunan gurgin sai wa hannu tsarka da kanka duk da akwai a yan ba da kan banzuri shi barbar da tsarki da tsarki akwai a yan bakin da banzuri shi barbar da ba za ta wasa ba ka yara ta sana a ta shi ga ala gata ga wani shawara to rana ta uku ta sun ka tsarki shi da kare matacce sun ka kasa bola to wannan kan da ya zo cikin mai da shafaffen kare rubaffen kare da gurgin to da wannan sannan ya farko ke sai wurin annabi musulunta. Ta da ake in mai gunki da hankali yana cewa wai ku zo mu taimaki mu, ku zo mu taimaki abin bautan mu. Ai shi abin bauta shi aka da ba hannu ya taimako. Shi aka bada gudun da ne ba shi aka a a taimake shi. Tun daga nan kuma na ba. To shi ke nan so so kai matsaya. cewa a haɗa wuta a ƙone annabi Ibrahim. Fa jama'u da wani ba. sai suka tattara mai itace an tafiya masu yawa wa azimun nara suka hura wuta fi jami'i ga dukkan itacen wa awsaqu ibrahima suka sanya annabi Ibrahim wa ja'aluhu suka sanya shi bil manjali ga adin hali wa ramahu suka jewa shi bin a cikin wuta. don wutar ba su iya ɗauka sai su kai kusa da ita don ba ta kusantuwa masu ƙara ma aya zaki malaman tarihi daga wani abin da ba su gani ba suka ce wai da sun ka da shi sai an ga rassara ko da an kai kusa da wuta sai sun kaji kamar kuma da sun kai sai sun kai ku kuma kowa kuma sun kai kore ga na uku sai sun yi sun kai to abin da a daidai a samu wani abin hali sai an samu wani abin hali wani abu da aka haɗawa da itace za a haɗa shi da itace a tsarni da yaggwai sai ya zama yana da tsauri ya yi sama to ƙasa za su jawo shi da ƙarfi zai shi yau ƙasa in ya yi ƙasa an ka danne sai a murmuro ƙaton dutse sai a aza su gare sai kowa ya jaye sai ya tashi sai ya tare babban dutsen nan sai ya jira cikin gari haka ake yi ana yaƙi mutane sun rage garinsu babu kowa shiga to sai a kama jewa manyan manyan zuwa kusurwa ruwa gida to irin wannan abin suka jawo shi ƙasa suka aza annabi Ibrahim zama sun ka ɗarme sai sun ka jari sai tsaye da shi jajjera shi mako shi ne ne da ya mace bindo nan ga hausa mu gaskiya abin da bindo ya al'adar sun shi wani abu na abin gaskiya sai ka gane shi sai ka gane wani wannan na da Kunna muka ce ya naru ya ke wuta, kuni ki zama da sanyi, wata salama da aminci ala bayan ga adal bayan. Falam tubri min hugaira wa sati, wuta ba ta kola ba in ba ya wanda an ka tsar mai tsawa wanda hannuwa adal Ibrahim, su ya ta koli, amma ba ta jikinsa. Wa za a bar ƙararra a yi da ya koli, ga wuta na ci balbalbal harshen wuta amma babu zai wa baki ya iza'atuha hasken da na nan ga ta da haske ga ta da harshe shina balbalniya amma babu zafi ba da wuta Allah ya banda shi ta don yuka ba ita ka yanka ba sai Allah ya zo wuta ba ita ka kuna ba sai Allah ya zo don inda yuka ga yanka da ta yanke annabi Isma'ila inda wuta ka kuna da ta kuna annabi Ibrahim wani kauli da cewa Allah wa salaman salima min al-maut annabi Ibrahim ya wata daga mutuwa da wanda ya zama ta bancin da Allah ya ce wa salaman da kan da ya kashe annabi Ibrahim don da kai mutu adam وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين wa aradu bihi kaudan suka da falla ma annabi Ibrahim mugunyan makida huwa ta'rifu shine kolewa shi an makidar da suka da annabi Ibrahim da idan su kone shi don dai yana cewa a Allah shi dai ba a gamawa da kowa Kaje Allah sai muka maishe su al'akari na tafafu fi muradin ga da wani manhaj ko ci nasara wa najjaynahu muka kukutar da annabi Ibrahim wa da ɗan ɗan uwansa annabi Nuh ibn Aqil ya ɗan ɗan uwa ne Harana wa kana da kuma akun salisu suna da wani ɗan uwa na uku ismu na kura. huwa ne da iraki suna cikin garin Iraki min da garin Kufa suna cikin tsakiyar Kufa ita Kufa suna cikin jihar Kufa wa ma'ahu Lutun suna tare da annabi Nuh wa ta da fara bintu Anni Ibrahim diyar dan uwan uban annabi Ibrahim annabi huwa harana wanda shi ne harana da akbar wa kana amin fi Ibrahim ta kasance ita fara da ba ta imani da annabi Ibrahim ta rasu to muka kubutar da annabi Ibrahim tare da Lutu annabi Lutu da matar fasara ila al-ardi zuwa ga wata ƙasa allati barakna fiha wadda muka sanya albarka a cikinta lil alamin ga halittu wadda mun wa mazanna wurin da waɗanda suka zo albarka ga abin da ya shafi wannan wurin menene albarka da Allah ya sa a wurin bi kasratil anhar yawan mu, wal ashjar da yawan itace nazar Ibrahim da Annabi Ibrahim ya sauka bi Filistin Filistin lokacin cikin Sham da ta ba kasa ce mai zaman kanta ba bature ya wari ya mai da Siriya daban, Filistin daban. Amma Siriya ita ce Sham, ita ce har abin da ya kai Filistin, duk cikin Sham. Amma ba da ya zo sai ya ware Siriya daban, Filistin daban, ko wace ƙasa ce mai zaman kasa. Ba a kala ana zuwa ya azarta da Walu Wa lutsun fil mu'tasika, shi ko annabi lutsu shi na mu'tasika, ita ce alƙaryar mutanen annabi lutsu, mu'tasika. ƙwarar ƙaunin yau ɗin ko O, bai na kuma yau tsakanin inda annabi ibrahim yake filistin da mu'tafika da ya wuce da yin jini guda ba wa wa habna lahu muka ba annabi ibrahim wa kana sa'ala waladan dama yaro ne Allah da kama zakara bin safati saboda Allah an ga a cikin suratul safat annabi ibrahim yaro ne Allah da rabbi habli min al-salihin sai muka ba shi annabi Ibrahim da Ishaqa wa Yaquba da ma jika Yaquba na ta kan tsari bisa ga da an ba ka da an kara ma jika na ta kan tsari ai biyar kan tsari an da tsori akan abin da ya roka an huwa wannan ruwalan ko kuma kalimar natira ana yin jika dan da kullum kowanne ko shi annabi Ibrahim wa waladuhu da tsarin ja'alna mun sanya ku dina annabawa kowanne mun ba shi annabanci annabi Ibrahim annabin Allah annabi Ishaqa annabin Allah dan annabi Ishaqa Yaquba annabin Allah dan Yaquba Yusuf annabin Allah gidan annabanci anbiya annabawa وجعلناهم متسير أئمة شواغبني بتحقيق الحمزة دي أئمة وإمداد ya an a'immatan. aka samu shugabanni yi wata da da ake koyi da su fil hayri ga alheri ya Allah ya sanya su shugabanni waɗanda ake koyi da su da alheri duk waɗanda suke ja gaba ga aikin alheri to shugabanni da ake koyi da su ga alheri yake shugabanni kashi biyu ne akwai a'immat alheri akwai a'immat sharri ya haduna suna shirya da annaba mutane da Amina da al'amarin ai ila na zuwa ga addinin wannan shira a akan cewa annabawa su ne waɗanda suke cikin da waya shiryar da mutane da umarnin Allah umarnin Allah ko shi ne abin da ya ba su na wahayi da sunna wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina min amrina ga dai amrina wahayi to annabawa da manzannin Allah to Allah ya tora ma aiki na shirya da bayan da da bayyana musu gaskiya da bayyana musu shirya saboda haka ya zama duk wanda ya wani aiki wanda annabin da bai zo da shi ba to ga Allah ya mai da mai a cikin don duk abin da Allah ka son ayya ya faɗa ma annabi ya faɗa mutane kuma shi ko annabi ya faɗa duk abin da Allah bai so Allah ya faɗa ma annabi annabi ya faɗa mutane kuma shi ko annabi ya yi ba don haka amala amala amalan man amila amalan laysa alayhi amruna فهو رد duk wanda ya abinda annabi bai sa shi ba to Allah bai amfani ya ba bai ajiye kamar ya zo ya zo wasu kuɗi waɗanda ba gwamnati Najeriya da yi ba aka ba a masa a kafin ne a bankuna shi a kafin a bankuna da su ya tsaya da tsara nashi kuɗi shi musu zane shi musu ko ya yi tona ba na Najeriya ba za a karɓe su a kasuwan za a karɓe su a bankuna ba a karɓa ka duk sai yi abin da ba sa hannun Allah bai amfani magana ta hamin girma ba wai waita ba haka take tabbas sai abinda annabi bai karanta ba Allah bai Allah Allah zai sa bai an aiki sai da sa hannu annabi abinda aka hannu annabi ya zama shi ya sunnan da wannan shi ya karanta da wannan Allah ka samu dashi wa al'aina ilayhim muka yi wa'ayi zuwa ga annabi Ibrahim da ƴaƴansa annabawa fi ila khairati ayyukan alheri irin karban ba annabi ibrahim baban ba da yin baki kada ta yayin jira kuɗi maraki ko ya gashi ko ya tori sai a karantar da mu tarban ba ko aka yi da muhimmanci in da ya tarba ka kada ruba ko a kawo mai abinci ko abinci tun da ya yi baki bai ma gane mala'iku da ba shi ya zai kai mutane na kai ya tsaye ta yanke malaki ya ko ya gashi ya kamo? sai da ya gaba su ci zai gane ashe ba mutane na ba kaga wannan shi nuna annaba ba ban gani ba sai Allah ya wala musu dan da kan mala'iku da yana yin sarki ne da yake mala'iku ne da san mala'iku da dan ya san la ya akudu da wala ya wala ya hulu da wala ya tagawwa da kuma ga ina san wala bizu kore kaga inda ya san mala'iku na Allah yake mala'iku wannan shi gaba sana mana karbar da karantar sa Qur'ani in ka ji annabi ya faɗi gari Allah sanar shi ba shi ya sanar ba Allah da falasai wanda kuma Allah bai so ya sanar sai ba kai sanar wannan ita ce hanyar sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ce annabi ya san gaibi an. wannan hanya sai da Qur'ani ya zo da ita ba manzo Allah da garanta shaida. hanya ta karkatatta ta wasu mutane da sunan wawaye ya yi gabata gare su duka da tufa wai kamun sala da tsaye da sallah wa ina asaka da ba da zakka an tufala a aikata sallah a aikata zakka وتقام أقيل صلى وتقطع أبعد صلى منهم دجاجات سوكا سو سيصلى صلاة الزكاة ومن أتباعهم هم صغور مجلس وعطفها حتى شائعها لإقامة تخفيف فالفتاوى معناه بقى وإقامة الصلاة ذلك وإقامة الصلاة شائعها لإقامتها saboda sassafta kalima. Wata a nuna na amilina, annabi Ibrahim da zuriya dai annabawan Allah sun kasance mu ɗai suka bauta ku shiri wannan kalima. Allah da ya ce, wakanu abidina lana, wakanu abidina lana, shi na da bambanci da wakanu lana abidina. inda an ce wata nu abidi na lana sun kasance suna bauta muna amma wata nu lana abidi na sun kasance mu dai suka bauta ga ya suna bauta muna ne eh? wani yana raga mu yana yana raga mu wani ni ɗaya ka raga mu kenan da raga mu kowa ke. mu ɗaya suka bauta ma idan ba mu bauta mu kowa sai Allah amma da yake suna bauta muna da yana yawa to kenan suna bauta mu kuma suna bauta mu wani amma an ce mu ɗaya suka bauta ma an hana wancan ma'ana don sha Allah cikin fatiha da ce na abu da iyaka ba sai ce iyaka na abu kai kaɗai muka bauta ba da inda ya ce na abu da iyaka muna bauta ba kuma muna bauta ma wani a'a kai ɗaya muka bauta wa iyaka na sakinu kai ɗaya muka bauta ce ba gobe ka da ya ce wa na sakinu iyaka muna neman taimakonka ko muna neman taimakon wani don haka wakka jumla ta yi ƙarfin ma'ana ta yi fasaha ta yi inganci da kai matuƙa da balaga da ƙadimin jari wani gabatar da jari da majruri shi ne lana da hakan saboda taƙaitawa an taƙaice bautar ku da Allah shi kaɗai ai lana yi lana mu dai suka bauta ba su bauta ga wani mu min al da gumaka fa ibrahim kun ga annabi ibrahim akhrajahu qawmuhu minhum mutane ne sun kore da cikin su ya yi hijira ya koma shan ya bar iraki dan dan kasar iraki na haifafen iraki nan uba da yake da jama'a dai da shi amma gubar mai tauhidi a mafauta ga kowa sai Allah tassa sun ga korai ya bar kasar su ya bar garin su ya koma shan to kun ga da an ka korai don me a korai don tauhidi fa baddala Allahu lahu halar, sai Allah ya hurra bai wata iyali da zuriya, sai ya طيبة الله تركي kenan in an ka kori wanda ya bi Allah duk abin da ya rasa ga Allah ya ba shi ubanin fa awhashuhu sun sa annabi Ibrahim cewa don sun nisanta shi daga dangi ne da kasar da ya saba ita da jama'a dai wa ana tawallahu sai Allah ya ce mai cewa ya ba shi da annabawa ba dai kasar musu hakuri ba ga yare mu shi kai to gashi Allah ya ba shi da annabawa da jikoki annabawa wa kana tabi'an sai yake tare da su shi ka tsaya a arba'a ba da bu'an sai shi yau shi a mukwatadan bihi shi a koyi shi shan hasara ya kori ba ci su sun kai saboda haka duk wanda ya tsaya a kan hanyar gaskiya ya yi kira zuwa da tafarkin Allah tauhidi duk wata tsangwama da take wakanta dai ya yi hankali sai ta sauya zuwa da ni'ima ta tashi da ta tsangwama. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين to wannan shi ne ƙarshen kissa ta biyu kissar annabi Ibrahim da mahaifinsa da jama'arsa abin da sura ke karantar da mu addinin annabawa guda ne abinda annabi Ibrahim ya kira zuwa gare shi abinda annabi Nuhu shi mun bawa wa annabi Musa hmm. annabi Musa da Haruna abinda suka kira zuwa gare shi to shi ne annabi Ibrahim ya kira zuwa gare shi shi ne tauri Ta gaba wanda kira ne ya canza daga na wani shi ne a tabarkin annabawa shi ne guda shi ne tafi wanda ta tusa ne ta kista ta uku iya ita ce wa annabi lutu atina wa hukuman mun ba shi hukunci mun ba shi fahimta ta hukunci ai fatla mun ba shi wato hukunci wanda zai zama rarrabewa bainar husumi tsakanin masu husuma idan masu shari'a masu jayayya sun zo a wurinsa Allah ya ba shi ilimin yadda zai iya yanke husuma ya raba hukunci wa ilman mun ba shi ilimin addini duk ya fahimta addini wa najjayna wa muka kukutar da annabi lut min alqaryati daga alqaryan nan allati kanat ta'malu al-khada'i wadda ke aikata lalata wadda ke aikata abu mai muni shine lewat ai a ahliha muka kubatar da shi daga shafin mutanen wato wannan alƙarya al'amal al-fada'i wanda suke aikata ko ta amalu ahluha al'amal al-fada'i wanda mutanen suke aikata mugu aiki min lewadi liwadi na lewadi, shi shine zunubi shine kaba'ira ne haɗuwar namiji da namiji shine ƙorin lalacewar maza bancin shirka to shi annabi loku loku shi ne suna annabi aikin suna shi jawabi to mutane da suna aikata wannan mugaye da Allah ya halaka ya ciyar da shi suna yin jawabi warrani da bunduki kuma suna harbi da bindiga kaga yan ta'adda na bandin na awon ko suna wasa bi dure tsuntsaye suna wahalar tsuntsu a kawo farko a gaba shi da farko su yi faɗa suna kan faɗar juna a ga wannan haramun nan nan ba shirya a irin wannan galayya wasu jihohi sai a zo a filayen wasanni na jiha ko na karamar hukuma a zo da raguna ana aza kuɗi ana kamar da raguna haramun nan ga shi can ta an aza kuɗi kuma ga shi an sa raguna suna kamar suna shi mu junan saboda jahilci to haramun na don kai ya faɗa to shi so da musamman mai kowa koyi mai kowa koyi mai ya ga in ya wuri ya shekara talatin garin ka ba ka taba gani ya shiga irin da ɗan garin ka amma da ɗan musulmi ya da imo ya dawo ta haka ba a ko gane shi da farka da 'yan kunde da ɗan kundin wando shi a ta shi na rawa ya zo da wando ko shi imo ya zo ta wadda ra'a ta fi da sannan kuma zuwa ɗabi'a yin iska cikin majalisa yanzu kamar irin na mutane annabi dodo kwanci iska ya ajiye ta ce, sai ka ji ɗai ta cikin na ya ce irur wanda ya ce irur wanda ya ce farar cikin mutane ba ku gudu ba ku sauran haka a ɗabi'a wa kai da zalika da wannan wannan min amalin khala'a na aikin yan kamanci innahum musu mutanen annabi dodo kanu sun kasance kauma sau'in muggan mutane masdar صاعه مضر صاعه طبعا نقيل سره كيشي سره صاعه طبعا سره كيشي صاعه ده صاعه يا مول دامي سره يا فرن دامي شوي fasiki na fasikai ne masu kicewa daga wa Allah da'a da kafirci da aikin sako na daga cikin waɗannan abubuwa da Allah ya faɗa a cikin wannan aya a sifofin aikin mutanen annabi Lut na da iske ayyukan su a shewa shewa da da leku hmm? shewa da leku su aka zama ba wannan gare ku an kai an gaji shi ko ko irin kiran yana aka ko sai ga wayo to su ga aka in da nake wayo sun kai mai haka na wayo to bi da ba da ya fa'ida ba a da kyar ka ga mutunci ya ce Yana da waya don kira na ra sai musu ga lura suna iya kama gida amma dai ba da ga ga mutane a na ɗabi'ar warware ta kowa gaba in sun sa ta kuwa ba wa a nan buɗe take ana ganin gaba ba ana ganin cibiyar ba kusa da mara wani can hankalin masu da wani zuwa irin saboda ka ɗabi'ar sakin gaba da sakin ciki da sakin cibiya da fili ɗabi'a ce ta ƴan limani ta yara na daga ciki kuma ɗabi'ar su a zazzale wando daga mutum da wando zazzale ya kawo rabin mazamna ɗin ana ganin wani ɗan yanki na mazamna ɗin da baya ko wurin sallafi a aka mutum cikin sahu ya ruku yana gudu a mutane sashen mazamna ɗin baya haramun na ya yi haramun kuma bisa ƙauni mai inganci babu sallah don da gaba da baya suna cikin wurin da in ya bayyana ba sallah don su a al'aura mai tsanani mai kabri da ma sai a ga wasu gari da turan gari sun samu wato sun fara yana zazzara ga kwancin mazaunin su kana gani da in ma suna sallah gaba gare ka sai gano shi da nan ko kawai babu kunya to aiki na da yan kama aiki na da banjamanci aiki na rashin kunya na mutane marasa mutunci da zara wajen nan akwai kuma bane a kai a ba a kai ko a ɗaya wasu a raga wata ko wani hannu a ɗaya harshe hudu a bakwada ko kuma duka nan ya ba a sauki a ta gaya mafi yi zarar su shi a daga kara su don ɗari wani mutane an biyu da shedannu yan lewa ko kuma a gaisa da kai a sa harshe a taɓa tahinta a ƙarƙare harshen a tahinta ko gaisa da mutum sai sa harshe ne ya taɓa tahinta na tafiya ranar ‘yan lewari da yin haka da harce da gama da harce kai aka fi san na tafiya ranar ‘yan lewari Allah ya kare don ku bar to waɗanda ‘yan lewarin can da alamun su yanzu ‘yan lewarin yau zuwa suna da alama akwai wasu dabbuna da ‘yan lewarin Amerika da Ingila suka sa na kulab ɗin na kulab ɗin ‘yan lewarin na wata hulɗa ta kulab ɗin ‘yan lewarin na wani wani kurɗin yan jawaɗi wani suna ma haka wata sauka ko wata munduwa duk kula kan suna amma mutanen mu saboda jahilci jahilci sai haka mutum ya sa kan gwaro sama an ta jima'a a wala da jima'a ga an gaba da jima'a wanda jibi ya diba ko da ya diba ya ga tabbo wani ya bagare an rubuta wata kalma mai muni ta albata saboda bai sani ba shi ne cikin yan alifin bawon yan yan jibi su tsere da haka da sabin aro kai da rabuwa ne ba kan ne magan ya mu kai da rabuwa ne wallahi sai wani ya nuna wani ce ku yi ba Allah aro kai wallahi ya ma an kai da shi da ban an kawara bayan an sallar juma'a ya da dabban ya ce to ta ga dai amanin ka sa dabbuwa wanda dabbo kai da kansa wani addini na maka sallah ko wani kulab na rashin mutunci na tsara na iskanci na sharri saboda sai kana jaki kana dolo Zan ne ce mu mun yi kowa kawai. Mu hausa Fulani mun yi kowa kwaikwayo. A wasu Fulani za a ga ya sa waka in ya murje shi ko jiki na in ya murje ya murayi. Ko da sa waka inda ya sa Allah ka tafi da. In dai shi buta nan da ke na ɗaya dogara gare su. Amma waɗanda ba mu ba in ka zuwa sauran waka waka yaren su. In ka sa hulla da ya zo hullar su In ka sa tabbo da ya zo tabbo na irin nasu. in ya murya shekara ɗari na zuwa ba a gani ya ya ya ta haɗa kada. ko ya kawo lafiya ko ya yi rawar ko kana gani amma mai yaro mai ya tsaye da daki da bayan kan akai ko ya yi imo wata biyu ta uku da ya dawo sai a gare da kunne kunnawa da farka da tsatsun mundun fata canji suna biya suna takawa suna jini saboda ta kwani na jari Allah kare ya bai da al'umma mu gaba ɗaya wa adakhannahu muka shigar da annabi nuhu annabi lutu كي أحمد الناس كي رحمه الآن يعني عن جيناه متقوق تدش من أول جيدة شر جماعة دي شيطان نو مرة باقلنا إنه هذيك الشيء الذي لوده من الصالحين شنا سكن باين الله صالحين أي عباد الله الصالحين شنا سكن باين الله الذين يدعون الناس وأن نتجرم متعلي إلى من التي التوحيد الواقع عن التوحيد walittizani waɗanda ka kiran mutane zuwa ga su auna fil umuri ga al'amura ko ni za a yi a tsaya a kiyasta a auna fil umuri kenan masu kiran mutane zuwa ga hanyar tauhidi masu kiran mutane zuwa ga su auna su, masu kiran mutane zuwa ga su auna mu'amalarsu su ne mutane su ai Allah ta musu ala muqtala hukumillah bisa ga dai hukuncin Allah fiha da hanyar tauhidi da hanyar aurawa da kwatantawa da kiyastawa da al'amura ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين والكسة الرابعة كسة تهدو هي قوله تعالى إذا شيء الله من جرمه wa nuhan ka ambata musu nuhu ursila an aiko shi a matsayin manzo a cikin al'umma dai wa a wafnu arba'i na sanatan yana ta shekara arba'in wa makasa fi qaumihi ya zauna a cikin jama'ar jama'arsa yana kiran zuwa ga Allah alfasanatin shekara dubu illa hamsin na gaira hamsin aman na shekara da shekara ɗari tara da hamsin suna kira mutane zuwa ga Allah. Amma ka gama zaman da su isha suka yi duka duka waɗanda a cikin jirgi ne rubuce mutum tara ba. Kuma mutum tara ɗan ga hadda wasu iyalai da matan. A gani? Amma kai ko shekara ta ba kai gana ba ba. Amma annabi Nuhu gashi shekara ɗari tara da hamsin yana wa. Wa'ada ya rayu ba da tuba ne bancin tsanewar ruwan tuba ne sitti na tara shekara sittin in ka haɗa arba'in ga sittin ɗari ga kuma ɗari tara ko ga ɗari tara da hamsin ko ga ɗari tara da hamsin fatakunu muddatu umrihi sai ya zama gwargwadon tsawon rayuwar annabi ruhu alfan shekara dubu wa hamsin na sanatar da shekara hamsin shekara dubu da hamsin shekara arba'in ɗai za ka cire ba to na rayuwa na kayan annabanci da manzanci minat hadiri. ya ɗaya wannan magana daga hadiri. ma'ana dai malaman tafsiri ya kasance faɗa amma babu wanda kamar mai tabbaci a kan wannan akwai asar da aka rawaito a kan asar amma babu da wannan san inganci amma dai shi Qur'ani ya ce ya zamna cikin su shekara dubu gaira to abin da Qur'ani ya faɗa mana kenan ibtida'uhu an jarrabi annabi nuhu bitta kazibi da ayata da ya shiga ɗari shida wa a duk waɗannan ƙarni sun tsoha tukun sun wuce wani ƙarni ya taso ta nan ƙarni tara da rabin kam yawawa wa waɗanda sun suna matasa har su tsohon tukur su mutu jikokin su su girma da ɗaya su ma su tsohuwar tukur su mutu duk da yana haka ne har ƙarni tara da rabin shekara ɗari tara da hamsin wa ɗulul umri kuma an jarabe shi da tsawon rayuwa fil ibada da ibada izna da lokacin da annabi Nuhu ya kira badalun min nuha kir da arafa lokacin da ya roƙi ubangiji ne a ala a kan mutane ne yi mutu baka addu'a da ya gade ba mai musulun da cikin kuma Allah ma ya hada dan bai mutu baka addu'a ba sai da Allah ya ce innahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana annabi nuhu ka fadi wa wadanda da kaga imani suna dai ba mai kuma imani innahu lan yu'mina bi qawlika illa man qad amana to sannan wanda ya ci har ga Allah ya san cewa ke da duka yare na adaba da mutu sai musu baka addu'a dan haka dan mai wa'azi shi kawai hujja da addu'a annabi Nuhu shi wa wanda ya kawo wa'azi baka addu'a shi ya jiya daga Allah ka yare na har abada ba musulunta dan shi musu baka addu'a kai ko ba da بقوله تعالى رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا Allah ka taba ko mutum guda cikin gida na kafiri ila min qablu kayan annabi Ibrahim da annabi do. ai min qabli Ibrahim wa Fa tajabna lahu Allah ce muka karba mu annabi Nuhu addu'a dai du'a abu addu'a dai wannan mu muka taimake shi akan matsiya ne fanajjainahu muka kubutar da shi wa ahlahu da iyali ne allazi na fi safinatihi waɗanda suke cikin jirgin yaki iyalin da'awa da iyalin zuriya da akwai iyalin da'awa akwai iyalin zuriya iyalin zuriya iya ne na ciki iyalin da'awa ko waɗanda ɗan kaɗan da sun ka karɓa sun gaji shi mun ka kubutar da shi min da karga daga bakin ciki al'azimin da ba babban bakin ciki shine nutsewa cikin ruwa wa huwa takzibu qawlihi lahu eh ne, kare ta da mutane kai mai mutane ne kai mai dan annabi yana sakin ciki ana kare da shi Wasu istimraruhum ala al-kufri da kuma dore wasu da kare wasu al'adan gadanci fa ughriqu sai aka loce su cikin ruwa mimma khati'atihim ughriqu saboda zulubban a shi zunubi tun yana jawo bala'i wannan sarnaru muka kange shi muka hana shi mana ana muka tsare shi Minar ƙauni daga makircin mutane a allazi da kazzabu waɗanda suka karyata da ayatuna da ayoyi duk abin da sun ka nawa ga na makirci da makida da za ya hana su addalati ayoyin nan namu masu dalili a rafi sadati ya kan manzanci muka kange su Allah ya tilo ya ba su iya kai gare da su inda mugun aiki hum su mutanen annabi nuhu kanu sun kasance kauma saurin muggan mutane fa hum muka nutsar da su cikin ruwa a ji na gaba ɗai fa ma na ja ba wanda ya kukuta illa ashabu sabila sai waɗanda suke cikin jirgin yanzu wa jumlatuhum duk jumlar su sai ta tursu shidda ne ƙorin su ba za su ta takwas na sittatun sittatun kawai wajen mutumin sittatun su shida ne kawai wasu ce zama wasu ce shani to kone ne shani masu magana su suka ce shani su an na ƙarshe to don Allah ba manzon Allah shekara ɗari tara da hamsin amma duk kone abin da ya samu in ma an wuce duka duk wani shani bari an tsaya da magana shida ko tara rijalun wani samu Tushin da ɗin ga akwai maza akwai mata wakila an ce jami'u man kana fi samina duk ya waɗanda a cikin jirgin samanu da mutum tamanin nan to ko ni kenan tamanin to ko dai sun kai tamanin ba kai tamanin cikin shekara ɗari tara da hamsin ta samu mutum tamanin ne kuhun rijalun wani kuhun da sa'a mata arba'in maza arba'in ga wannan kauri. wanda dai wa a alam malam ya ce wa rahimahullahu ta'ala لقد دعا النبي يا النبي نوح يا الدعاء على قومه أكن جماعة بلا هلاك الأهل كاس وأما نبينا أما النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبي الرحمة ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فدعا لقومه سيهرق الدعاء بدع الدعاء بجماعة jama'a dai bil hidaya da ashiriyar da su da اللهم هد قومي فإنهم ya يعلمون Allah shirya jama'a ta ba sani ba amma hadisin bai inganta ba amma dai duk abubuwan da aka wa annabi sai da Allah ya turo mai mala'ikan daga kula da duwatsun Allah kakaf ya ce ya tambayi annabi ya gama ma'awa mutanen Makka daga ƙarya tashi daga tunar da sahabbai ne a haɗa kasu da duwatsu a jawo duki a tsawo duki a manne tsakiya su mutu ya ce a rabu don yana fatan in su mutu karɓa ba su haihu da zuwa na karɓa haka ko da awa da in mutum bai karɓa ba sai an ya da wani gida ne ya karɓa insha Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi ne karshen da aikata hijirwa da kisa annabi Nuhu don faɗakarwa akan addinin annabawa guda ne shine tauhidi kuma duk wanda ka tsarba ɗamara da faɗa da abin da annabawa sun ka zo da shi na tauhidin Allah ƙarshe ne hasara zai cin nasara sha ba daga sun gobe sai mu tashi cikin tafiya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته